Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Niger. Sashen Hausa na studio Kalangu ke saurari a daidai lokaci wa mama adani zumku da labarin namu. Akalla 'yan gudun hijira na Nijar 126 ne suke jiran a kwaso su daga Libya, yayin da 221 suke tsare a gidan yarin Libya. Za ku je ƙarin bayani na bakin jakadan Nijar da ke Libya a cikin wannan rahoto. muna manoma masu noma rani a gadasa na fama da raguwar ruwan karkashin ƙasa za ku ji ƙarin haske na daraktan yankin ruwa na agadas kan wannan matsala. mu na musamman zai kai mu a doso inda aikin mu ta tattauna da sarkin arewa kan wannan masarauta mai tarihi fiye da shekaru 500 da kuma sarakuna 33 za ku ji karin bayani. Tuma da la'akallan 'yan Nijar 120 ne suke jiran a daga kasar Libya yayin da wasu 221 suke har yanzu tsare a gidajen yarin Libya a cewar alhussein Mulul jakadan Nijar da ke Libya har yanzu a cewar jami'in diplomasiyar Nijar wasu ɗarin mutane aka kawo su a makon da ya gabata tare da taimakon ƙungiyar nan ta hijira ta duniya OEM da Tarnan Fude Ahmed da ya tuntuɓa ta tarho bisa fasar Gungu Muhammad Dantani. de l'ambassade on organise des rapatriements de concert avec euh, l'OIM. On a déjà fait... nan euh, harabar zakadanci muke tsarar da mai da mutane tare da haɗin gwiwar OEM. Mun ma zartar da makamancin haka yau da kwana uku zuwa hudu. Jirgin ya tashi daga Tripoli zuwa Yame. Yanzu ma muna ƙoƙarin zartar da wani tashin jirgin don kullum ne ake kamu. 'Yan Nijar nawa ke akwai cikin waɗanda aka turo su gida. 'Yan asinin Nijar ne kadai ba wasu na wata ƙasa. To yanzu sunawa ke jiran a maido su gida. A yanzu dai muna da mutum 126 wanda suka zo bakuncin aure ba bisa ka'ida ba, wato ba su da takardu. Sannan akwai wasu 120 da aka damke mutane ne da suka yi aika-aikar kishin gilla an musu shari'a kuma suna gidan kaso. To wannan mutanen kun samu an ba ku suna ku maido su gida. A'a wanda suka yi kishin gilla mu ban ma kula da wannan abinda muka sa sahun gaba shine ne waɗanda ba su da takardu. Uh, Kamfan mata wato a maido mana matanmu da 'yan matanmu na matan da aka sace a cikin watan Julin shekara ta bakwai galewa yankin Difa. Batun ya shiru ne tun yau da 'yan watannin baya bayan nan amma aiki na ci gaba a fili a cewar Musa Cangari sektarin na kungiyar Alternative Espacitoyen da daga cikin kungiyoyin da ke tafiyar da wannan kamfe amma duk da haka ya kira ga magabata da su yi kokari a warware wannan matsala duka a cikin rahoton ta Fudai Muhammad bisa fasar gugu Muhammad Dantani. Muna ci gaba da yunkurawa a nan alternative har ma wasu 'yan sa kai su ma suna ci gaba da gwagwarmayar musamman ma bisa ga batun 'yan matan nan da matan ingalewa. Tsawon wani lokaci har ya kai inda ana samun sadarwa da wa'annan mutane daga bayan nan kuma sai abin ya yi tsunke an san dai akwai wa'anda ke raye ba zan iya faɗin fiye da haka ba kuma ba zan iya cewa wai shin dukkansu suna cikin ƙoshin lafiya suna raye yaya suke wannan ba na faɗa ba mahukunta ya kamata su nemi labarinsu idan kuma suna da labarun ko da ƙaƙa suke ya kyautu su bayyana ma iyalan wa'annan mutane labarin abin da suke ciki har ma zuwa ga al'ummar ƙasa bisa ga sharaɗin 'yancin samun labari du droit à l'information. 'Yan gudun hijirar Najeriya da ke zaune a garin Ahmedu gundumar Bangi yankin Tawa sun samu tallafin tsarin abincin duniya PAM a farkon wannan wata da kuma wato kungiyar ONG Samaritan First a nan gaba. Karin haske tare da mataimakin magajin gari na biyu na Bangi Sani Salisu da Alassan Kuzu Muhammadu ya tuttuɓa tawar tarfo. sun kawo hatsi garin fulawa da bidannin mai arba'in kina a jimilce dai buhuwan hatsi ne da fulawa da kuma mai e a cikin mutum 805 da ya kamata su amfana da wannan tallafi magidanta 400 suka taimakawa kwatamcin mutum 428 kenan sai daga baya kuma suka ce tunda sun dau alkawalin tallafa ma iyalan suka basu mafuka sai aka lissafa magidanta 77 da suka jibinci mutum 372. Yanzu dai sun rarraba musu kati domin samun kullin kayan masaruhi kamar su tabarmi, sarbeti, bokiti su ne za su badawa. To a yau ce za su bada wa'annan kayan. A yanzu dai muna jiran su. Ku rike da kyau cewa kafin rabon na famu fiye da 'yan gudun hijira na Najeriya 100 suka koma a Najeriyar. A wannan yanayi na babban zafi masu noman rani na yankin Agadas na cikin na cin karo da babbar matsala ta raguwar shimfiɗar ruwa ƙasa. Matsala ita ce noman alkama kankana da malo sun ragu sosai a Char Ahmed Uhuha shugaban ɗakin noma na yankin Agadas. Dalilan wannan raguwar a cewar Huma shine a cikin rahoton Musa Mamman. fa. da sai dan certain zone. Eh, shimfiɗar kwancin ruwa na kalkashin ƙasa ya sabka kwarai ga tumbasar da ke gare shi a cikin karkarar tamu. Hakika an fuskanci ganin malalar ruwa sosai na ambaliya, to amma bai baiwa shimfiɗar kwancin ruwan ba halin tumbasa. A wasu karkarun akwai matsaloli da dama, don akwai wasu da suka rage noman albarkatun hilayensu dangance da wannan matsalar na sabkar shimfiɗar ruwa a cikin ƙasa. Akwai ma wanda ba su ma soma noman su ba, don ko ba ruwa yanzu haka ba a nome manyan hilaye ba kamar na alkama na guna da malo da sauransu duk an rage noman wa'annan hilaye banban da shekarun baya kai akwai ma wa'anda yanzu haka ba sa Masu noman garake na yankunan da aka fi samar da albarkatun garake na ayir yankin agadas na fuskantar raguwar kwancin ruwa a ƙarƙashin ƙasa. Ƙaruwar filayen noma fiye da kima ba tare da la'akari da ruwan da ake da su ba shine babban dalilin ja da baya a cewar daraktan ruwa da tsabta na yankin agadas lauli rabu a cikin rahoton musamman. Aujourd'hui, on exploite une uh, Yau ana noman manyan filaye. Alhali ko aunin zubin ruwan da ke akwai can da ba shi yanzu. Kuma sai ma in ce an komo ƙasa ga zubin ruwan da ke akwai. Don wurare ne da ke kan yanayin zubar ruwan damana ko kuma malalar ruwan koramai. Abin da ya shafe mu a cikin karkarar Ayir inda ke da mafi yawan manoman. Mafitar ita ce sai mutane sun yi la'akari da nau'in hilin da za su noma da adadin zubin ruwan da ke akwai. wato nau'in wurin aikinsu su lura da shin nau'in zubar ruwan na daidai da samun bukatarsu a kowane lokaci a cikin shekara ko kuma su yi girkin yanayi na cika shimfiɗar kwancin ruwan na kewayen yau Manoman jihar Mai a yankin Maraɗi na cikin shiri domin noman shekarar bana ta hanyar gyaran gonaki da zuba taki. Isufu Abu manomi ne na ƙauyen duku-duku gundumar kanan bakashi a mai ya kira ga hukumomi da su basu iri da kuma taki cikin lokaci duka a cikin rahoton Isufu Shebu. muna sassabe muna share-sharen kaya muna gyara gonakai kenan muna kwasa taki muna zubawa muna bazawa saboda tunkarar damana na farko da kaga ba mu da ma iri na kirki na musamman banda iri ba mu da irin wake ba mu da na haci kenan kuma ba mu da taki kenan kaga akwai bukatu da yawa gare mu ga kiran mu ga mahakumta kenan abin da kamata a taimaka wa mutane da iri na kirki wanda za mu sanyawa saboda a samu ci gaba sai kun kare shibka a dauki iri a baku to ya za ku yi kenan bai da amfani mu gare mu yanzu ne kamata a yi tanadin iri a kai shi gari a aje a sanya shi hannun mahukumta na garuruwa masu garura ko kuma wasu masu iya ajiya wanda yake ba za a sa hannu mai gara mai gumda ba kenan in aka yi wannan ajiya da an yi ruwa a yana cikin garin kenan kowa ana iya azaburo a zo a ɗauka aje a shibka Cike babban ramin zaria da ke kasancewa barazana ga al'umma shine batun da ke tsakiyar taro na biyu na tawagar musamman ta Maraɗi, da zai fara a wannan mako tare da nuna cewa karuwar girmar wannan rami babban haɗari ne sosai ga jama'a da kuma tattalin arzikin wurin mataimaki na biyu mansur lawali ya bayyana cewa an ƙaddamar da bada kwangila domin bukatar aikin duka a cikin rahoton muhammad mamman Babban abun ɗaukar hankali ne tsarin bada kwangilar. Tuni an yi nazarin da yi, da zarar an samu an ƙare bayar da kwangilar nan take kamfanin zai soma aiki na kawo gyaran daidaito ga titin. Da zarar an ƙare kuma ramin sai dai a yi batunsa cikin tarihi. Domin ko idan ramin nan suka ƙara buɗawa to gidaje da dama za su zubewa. Kuma cututtuka da ambaliya ne za a fuskanta. Wani bangare kuma akwai ma taɓarɓarewar tattalin arziki da na zamantakewa da za su iya kawo matsala kenan babban abun damuwa ne don haka ne muka sanya batun a sahun gaba ga bukatunmu na mu yi gadan-gadan da shi mu ida da wannan al'amari kwata-kwata Tambarin da kwamitin ƙasa na shirye-shiryen sallar zage ta Dizi Disambar karo na 61 da kwamitin ya gabatar tilabiri candalo na shekarar ta 2019 ya janyo kace na ce akan yanar gizo, amma duk da haka akwai yiwuwar sake duba shi da kuma kawo gyara bisa tushen shawari na gari na bisa hanya in ji Bubakar Sani gagara mai watsa labarai na shirin tilabiri Tilabiri Candalo da Gungu Muhammad Dantini ya tuntuɓa tawar tarho. manufar wai ba mun yi zaben bane kenan mun yi zaben ne don mu nuna ma jama'a kuma muna jiran tsokakin na jama'a cikin yanayin hali na kimiyya tambarin shaida abu ne na fasa'a mai bayyana gargajiya kowane mutum na da irin tashi fahimta da yadda shi yake tsinkayen abu, domin abin da ni zan gani ya mini kyau wani zai gan shi maras kyau ne wani kuma zai irin tashi fahimta to game da tsokaki da za a yi. Shin ko za ku amfani da ra'ayin jama'a ku kawo gyaran fuska ga tambarin? Hakika za mu ɗaukar ra'ayin tsokakin da ke da manufa mai girkuwa mai fa'ida. Za mu amfani da ita kuma mu kawo gyaran fuska ga tambarin. Shi tambarin an gabatar da shi ne ai don mutane su gan shi su kuma kawo ra'ayinsu. Mu kuma za mu amfani da ra'ayin nasu amma sai ra'ayi wanda ke da fa'ida. A yau 23 ga watan Afrilu rana ce ta ƙasa da ƙasa ta littafi da 'yancin mawallafa da ke da manufar bunƙasa karatun littattafai da bugawa da kuma kare 'yancin ƙirƙirwa ta hanyar 'yancin mawallafa Sambo Mustapha da ke kula da adano a biron ƙasa ta 'yancin ƙirƙirwa BNDA ya bayani kan shiri na baiwa masu ƙirƙirwa 'yancin gajiyar aikinsu duka a cikin rahoton Rafikatu Ataher. Le droit est respecté sur tous les ouvrages qui sont protégés. Ana mutunta yancin haƙƙin marubuci na dukkan littafin da ya rubuta a cikin shimfiɗar shafin kariya da mu muke yi BNDA. Idan akwai littafin da aka kare a nan wajen to wani bai da yancin ware wani babin littafin ba tare da izinin marubucin ba ko kuma ta hanyar harabar. Idan aka yi sarandi marubucin ya dace ya shaida mana ya kawo mana bugun littafin guda da adireshin wanda ya yi sarandin daga nan za mu kira mutunan zai zo sai mu nemi sasantawa cikin ruwan sanyi idan kuma aka kasa samun sulhu mai sarandin ya kiya za mu yi kes mu aika da masharanta fannin littattafai kowace shekara ake yin sa dangance da abin da aka tattara littafi aka buga aka sanya a kasuwa su ne muke sawa sahun gaba zubin haƙin ya dangantu yadda shigar ta kasance La redevance varie en fonction de perception. Ɗaya daga cikin daɗaɗɗun masarantun Nijar masarautar Arewa da ke yankin Doso tana da fiye da shekaru 500 wato sarakuna uku ne suka hau wannan masarauta a bikin aikin mu Hawa Usman ta hiranta tare da sabon sarkin Arewa mai martaba Amadu Sambo ga hirarta su. An yi wankan sarautar Alhaji Ahmadu Sabo, sarki na 33 na kanton din Arewa ranar 13 ga watan Avril, wanda ya ci gado marigayi Alhaji Ahmadu Gawo. Mai martaba Alhaji Ahmadu Sabo ya ba mu ƙarin bayani biskan wannan masarauta. su dai arawa asalinsu daga borno sun ka hito tuna ya hito daga borno ya zo kuma nan ya iske sarauniya da baura kuma aka samu aure shine dai maharin arawa akalla dai shekara 500 da wani abu har zai ke yau kuma ni ne na sarki na talatin da uku. Masarauta yanzu dai a halin da ake ciki gida hudu ke yinta. Akwai Bozarawa, akwai mutanen gabas, akwai Gebe, akwai bilawa duka waɗanga 'yan gida guda ne sannu ne da abin ya yi tsawo cikin tahiya sai ta raba gidaje-gidaje a yanzu dai su ne masu yin sarauta arewa a bangaren masarautar ta arewa shin akwai sashen da ya shahi mata akwai kwarai saboda a zakkuwa ta wannan masarauta saboda mahimmancin mata sosai yin suna da mukami biyu akwai sarauniyar mata arewa akwai magajiya uwa kowa kenan uwa sarki su wa'annan matan wani irin matsayi ne ke gare su a bangaren na masarauta sarauniya dai tana kula duka abun da ya shahi mata ita ma magajiya yan ce uwa sarki kenan uwa al'umma kenan duk abin da ya shahi al'umma ƙasa arewa tana kula da shi har sarkin da kanshi ma tana iya bashi shawara ko ana iya wasu karace-karace wajen ta in ya sahi sarki gaba a game da zamantakewar su da mata na gari ya ne suke gudanar da shi to ina ganin dai kun sha gani a telebijin irin kokarin da suka yi ta yi ko na share-sharen gari da na taimako wannan ashe in ce kowa tabbatar da mata suna da kokari karshen labarun namu kenan daga nan studio kalangu a huta lafiya